karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe shida kenan agogon tu da na ghana an kamo sashen hausa na radio france international akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da shirin shugaban kasar na bayar da lambobin yabon kasa ga wasu 'yan siyasa ciki har da 'yan majalisu. Tsananin sanyi a Afirka ta kudu ya haifar da hakanan za ku ji cewar kimanin sojojin ruwan amurka 700 ne suka isa yankin los angeles don kantar da tarzoma yanzu kuma ga cikakkun labaran A Najeriya ra'ayoyin jama'a sun bambanta a game da shirin shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu na bayar da lambobin yabo na ƙasa da ake kira da National Award ga wasu 'yan siyasa ciki har da 'yan majalisu wasu dai na ganin bayar da lambobin yabon a lokacin bikin ranar dimokuraɗiyya wato gobe Alhamis ga waɗannan mutanen ba wani abu bane face toshiyar baki a gare su ga dai Muhammad Sani Abubakar ɗauke da ƙarin bayani. jama'a musamman 'yan adawa na cewa yarda su karbi lambar girmamawa na tabbatar da 'yan majalisun sun zama 'yan amshin shata ga abin da mataimakin shugaban jam'iyyar african democratic congress adc na ƙasa honorable nafi ubala ke cewa wannan abun takaici ne duk ɗan ƙasa baya farin ciki da wannan abu 'yan ƙasa su kwata wa kansu 'yanci a zaben 2027 to wai menene ka'idojin ba da lambar girmamawa a tsarin dokar ƙasa sai barista haruna garba magashi ya ce na farko shine nomination ma'ana waɗansu mutane ne sun ba da sunansa cewa ya cancanci a bashi sai kuma a fadar shugaban ƙasa ta kafa kwamiti wanda zai yi screening a duba cancanta, sa wani aiki ya yi wa ƙasa sannan kuma jami'an tsaro na dss za su duba su ga cewa ba shi da wani abin faɗa to sai a buga sunansu kuma a jarida idan akwai wani ɗan ƙasa da yake gaba su dacewa to zai iya rubuta fetishin zuwa wannan kwamiti kwamiti din. Koya ƙungiyoyin farar hula ke kallon abun ga abin da Alhaji Dalladi Chamba na ƙungiyar wayar da kan al'ummar Arewa wato Arewa Dignity Advancement Initiative a turance ke cewa. wannan tamkar wani abu ne na toshiyar baki ana kokari kawai a ga cewar an kyautata musu saboda duk abin da ya zo gabansu a yi sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc mai kula da yankin arewa maso gabas abubakar adamu ya shaida cewa a mamman sani a duk mai hankali ya san cewa wannan magana ce kawai ta yan adawa wannan lamari dai ya yi matukar janyo mabambantan ra'ayi a ƙasa mamman sani abubakar abuja arefai hausa ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja iyansu muke ya sauya sunan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin zuwa bola ahmad tinubu hakanan ministan ya bayyana cewa an sauya wasu ɗakunan taro da ke cikin cibiyar Hashim Shatima da shugaban majalisar dattawa Gosu Afabiyu da takwaransa na majalisar wakilai Tajuddin Abbas da kuma babban mai shari'a ta kasar Kekere Ikun. Ƙungiyar direbobin manyan motoci a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ta yi Allah wadai da kisan da 'yan bindiga ke wa direbobi da ke ratsa yankin kudu maso gabashin ƙasar. Ƙungiyar ta bayar da misali da harin da na baya-bayan nan da ta ce 'yan kungiyar 'yan awarin IPOP suka kashe mambobinta da kuma kona motocinsu a daidai lokacin da suke ratsa karamar hukumar Okinge da ke jihar Imo a ranar Asabar da ta gabata. Hassan Shitu Umar shine shugaban bangaren masu manyan motoci a tashar Laranto da ke garin Jos ga kuma ƙarin bayanin da ya mana. abin ya fara tun lokacin da aka fara wannan maganan biyafuran suna cin zarafin mu tun suna hana mu shigowa muna shigowa abin ya kai da yanzu in sun zo sun same mu yanzu motar nan da aka kona shekaran jiya ranar asabar da aka kona motar nan wallahi motar tana tafiya haka suka tara motar suka kona ta suka kashe mutanen ciki kafin ma na ranar asabar din ranar juma'a wata mota dauke da kasa za ta tafi fatakut suka bita suka tare suka harbi suka harbi direban a kafa wannan maganar ba wai zargi bane mutanen biafra su suke wannan wani abu kuma daren ran lahadi akwai wata mota ita ma the tana fitowa daga hanyar owerri tanka ne suka harbi direban da shi da sifiya direbansa suka faffasa masa kafa suka faffasa musu kafa to wannan abubuwan gaskiya mu ya ishe mu muna kai kukanmu ga gwamnati gwamnatin najeriya ta tsaya ta duba kenan babban bankin najeriya cbn ya ce yawan kuɗin lamunin da bankuna ke baiwa masana'antu a najeriya ya ragu da kashi 26 idan wato inda a watan fabrairu ya koma naira tiriliyan takwas daga naira tiriliyan goma da biliyan ɗari tara da aka samu a irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata bankin na dai ya bayyana hakan ne a cikin rahotonsa na tattalin arziki na watan fabrairu wannan shekarar da ya fitar wanda ya nuna raguwar lamunin da bankuna ke baiwa masana'antu a watanni biyu a jere da aka samu jami'an tsaro a jamhuriyar nijar sun samu nasarar warga zagungun da wato na 'yan fashi da suka addabi jama'a a yankin agadas lamarin da ya daɗe yana ciwa mazauna yankin da ma baƙi tuwo a ƙwarya baya ga kamen 'yan fashin da dama jami'an tsaron na jamhuriyar nijar sun kuma samu nasarar ƙarin kama wasu masu safarar ƙwayoyi da dama kamar yadda abba sa'idu da ke cikin kwamitin tabbatar da zaman lafiya a jihar ta agadas ya yi mana bayani eh gaskiya matuka talaka fi layi agadas sun ji daɗi sosai sosai paske an kama barayi gungu-gungu da trafikan masu eh, ɗaukan kwaya da sauransu duka wallahi tubarkalla an kama da yawa fi akwai wa'anda an jima ana neman su har su wallahi an kama su kenan abu ne wanda yau mutanen nan da aka kama in ka diba talaka suke shi ma su kashe wanga su kama motan shi su kashe wanga su ɗauki motar shi su tare wa'anga su kama dukiyoyinsu to yanzu abun ya kai ga yanan dai sun shiga hannun iko tubarkalla masha Allah iko sun yi aikin su tunda babu abun da talaka yake so illa kwanciyar hankali kuma mike kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya tsaro shine abba sa'idu a daga jihar agadas kenan gwamnatin ghana ta nemi tsofaffin malaman jinya da kuma na unguwar da suka aji aiki su zo su ba da gudunmuwa wajen kula da marasa lafiya zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yajin aikin da jami'an lafiya ke yi a ƙasar ministan lafiya na ƙasar kubena minta ne ya mika buƙatar hakan a lokacin ganawarsa da manema labarai a birnin akara ya ce suna aiki tukuru don ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jinya ke yi da kuma unguwar zoma mahukunta a afirka ta kudu sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai sanadiyar ambaliyar wanda aka bayyana cewa ta samo asali ne daga saukar dusar kankara yayin da ɗaya daga wato ake ci gaba da neman wata motar bas dauke da ɗalibai da ruwaye awon gaba da ita shamsiya haruna na dauke da ci gaban labarin mutum biyar ne suka mutu a wani hatsarin mota da ya auku akan babbar hanyar ntu sakamakon rashin kyawun yanayi kamar yadda mai magana da yawun sashen sufuri na eastern cape wato yunath bincos ya shaida wa manema labarai Hukumar kula da yanayi ta Afirka ta kudu ta gargaɗi 'yan ƙasar a ƙarshen makon jiya cewa za a iya fuskantar tsananin sanyi a wannan makon a faɗin ƙasar. Inda ta ce akwai yiwuwar mamakon ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske da dusar ƙanƙara a yankunan gabashi su biyo baya. Afirka ta kudu na samun saukar dusar ƙanƙara akai-akai a lokutan hunturu musamman daga watannin Yuni zuwa Agusta. tun dai a ranar litinin aka fara samun saukar dusar kankara a lardunan da suka hada da eastern cape kwazulu natal da free state lamarin da ya sa aka rufe wasu manyan hanyoyi da suka hada lardunan hukumar samar da lantarki ta kasar ta wallafa a shafinta na x cewa tana ta samun kiraye-kiraye daga abokan hulɗa sakamakon matsalolin da tsananin sanyi ya haifar Kan da ya shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kimanin sojojin ruwan Amurka 700 ne suka isa yankin Los Angeles a jiya talata bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar wanda kuma ya tura da jami'an tsaro 4,000 don murkushe zanga-zangar da ake yi a birnin. duk da adawa da hakan da gwamnan jihar ta california gavin newsom ya yi na cewar tura jami'an na da alaƙa da siyasa an shafi kwanaki ana zanga-zanga a birnin tun bayan da gwamnatin trump ta kaddamar da aikin kama bakin haure a ranar juma'a a wannan yanki sai dai hukumomi a jihar ta california sun ce matakin da trump ya ɗauka wuce gona da iri ne ga masu zanga-zangar lumana. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da Umar Sani. Barka da safiya. To kamis sannu da kokari. Na'am. Kamis Brazil ta ciri tikitin zuwa gasar cin kofin duniya a shekarar 2026. Allah ya yi. Da kasashe uku waɗanda suka hada da Mexico da Canada da kuma Amurka za su karɓa bakonci. Haka. Bayan ta doke Paraguay da ci ɗaya da nema. a wasan da suka buga a San Paulo a jiya talata. To dan wasan gaban kungiyar Vinicius kuma wanda ke takale da a Real Madrid ne ya zira kwallo a ragar Portugal ana daf da tahiya hutun rabin lokaci. To ka san ba nasara ce babban labari a nan tunda Brazil ta taba fashi ba tunda aka kirkiri gasa a shekara ta 1930 wato kyan shekaru 95 kenan. Kullum Brazil sai ta yi wannan gasar. <laughs> Haka yasa kuma eh, kowa yawan lashe ita sosai ma kuma akwai wani tarihi da ta kafa wato na doke wasannin ta shine tsakanin shekarar 2002 zuwa 2006 Brazil ta kafa wani tarihi na yin nasara a kan dukkan wasanni goma sha ɗaya da ta buga a jere kaga babu sabon abu mm. to sabon labari anan shine babban labarin wato shine babban nasarar da Brazil ta yi a hannun sabon mai force da ita wato kasar Italiya Carlos <laughs> Ancelotti kasan can Real Madrid ku yi ta masa wato <laughs> an ce ya gaji ya <laughs> gaji kaza to kaga yanzu ga shi ya je ya yi abin a zo a gani haka to a wani labarin wannan mai horar zuwan hmm? shine na farko dan kasar waje da ita Brazil din ta dauko domin horar da tawagar kasar ta sosai ma kuwa kuma mutum ne wanda ake ganin cewa ya gasa kamar yadda nura ke cewa ya gashi wato a ko so suke ga to ga gashi ta yaji kuma ta kama Hazar Hassan Sule yana ta jin daɗi saboda wai an kwada mai shinkafa lokacin gasar zakarin turai to madalla yayi to a wani labarin na daban kuma tawagar wasan kwallon Senegal ita kuma ta bi ingila har gida a nottingham ta lallasa ta da ci uku da ɗaya ingila ce ta fara zuwa kwallo a ragar senegal ta hannu harry kan a minti bakwai da fara wasan to amma fa wato lilion de teranga kasa haka ake kansu eh. <laughs> wato suka shigo da zafi-zafi kuma suka rama har ma suka kara jefa wata karin wasu kwallaye biyu kenan a ragar ta ingila to lilion de teranga dai ya sa yanzu haka sun lashe ko kuma su yi nasara a wasanni goma sha shida su ma a jere da suka buga ba tare da an doke su ba zakaran dan wasan faransa rayan sherki ya bar kulob ɗinsa ta olympic lyonnais ko lyon mm. da kuma ƙasarsa zuwa manchester city ta ingila sosai ma to dan wasan kasan ya sha bayyana shawar shi na buga wasa a wannan kungiyar musamman karkashin pop gorbiola mm. manchester za ta zuba tsabar kuɗi akalla miliyan 42 na euro da suka hada da shidda na alawus domin ɗauko ɗan wasan wanda ke cikin ganiyar sa yanzu. To Umar sari bari mu dakatar da kai ana in muka dawo an jima ka mana ƙarin bayani. Sannu da kokari bayanai daga najeriya na cewa wasu daga cikin al'ummar da ibtila'in ambaliyar garin ruwa na jihar neja ya shafa sun bi jewarwa yunkurin mahukunta na kwashe su daga inda lamarin ya afko a tattaunawarsu da rukaya abba kabara guda daga cikin jagororin al'umma a yankin alhaji tijjani bala sarkin hausawan makwa ya musanta labarin yana mai cewar jama'a a shirye suke duk lokacin da gwamnati ta shirya kwashe su gadi tattaunawar tasu yadda ta gudana To Alhaji Tanko Bala sarkin Hausawan makwa labarin da ke yawo shine cewa wato al'ummar da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa ta shafa suna kin a kwashe su daga waɗannan gurare a sauya musu guri. me za ka ci game da wannan lamari wannan ba gaskiya ba ne cewan abin nan da ya fada masu cewan ba su so a sake masu wani wannan ba gaskiya ba ne wa zai ga halaka ya ce kuma wurin da za a halaka ne ke so a ya zauna da nufawan su da nufawan mu da hausawan mu ai a kashi ɗari kamar yadda na gaya miki mu ne tasa'in da wani abu amma waye zai ki a ɗauke su a nan a ce a kai shi wala labari na ƙarya ne ba gaskiya ba ne. to a halin da ake ciki yanzu me kuke buƙata. taimako na gaggawa kamar da gwamnan mai roja mun ga mai taimako muke so na gaggawa yadda ma za a je bar wurin nan gaba daya kuma ya yi mana alƙawarin cewa lallai lallai ma kan ɗin ma yana so ma a bar sa idan ya fita sai basu kowa je kama haya in ya kama haya in ya so bayan kwana wasu yan watanni an gama hada gidajen su kowa zuwa mai mai gidajen su an nuna mana ma wurin da za a mai da su kowa na murna akan abin da aka yi a shi ne zan ke mamakin labarin da ke bani yanzu cewa an ce in ma an ce ni ne ya kamata in ce ni ne ne kamata in ce da babban murya ko ina faɗa ce ni alhaji bala da tanko bala sarkin fawa hausawan makwa ni na faɗi haka nan saboda da mai garin da ni bakin mu guda kuma ni na tabbata mutane na ba su son wurin nan kuma ni ban ji wannan labarin ban na mamaki ma labarin da baki. To yanzu haka da muke magana da kai wani hali al'ummar da wannan ibtila'i ya shafa suke ciki. Gaskiya suna cikin damuwa. amma ba na abinci ba gaskiya jama'a da gwamnati kamar ma eh, nema nema ake ce musu ko mm. to wallahi mutanen nan sai Allah ya saka musu da alheri da wasu da ake ce sai masu ko ake ce musu ko sai ma eh yawa amma neman nan wallahi matan nan da ta sauka a eh, garin nan daga inda abin da zai fara har karshe sai da ta taka kuma ita ta kawo taimako na gaggawa na gaggawa ta ba da abinci isasshe ga abinci ga komi ta zube har da katifan kwanciya to saboda Allah su kan rawa sun taka rawan gani sosai kuma gaskiya duk abin da suka yi sai da Allah ya saka musu da alheri kuma gwamnati ta mallaka saka mata da alheri don su yi kokari amma abin da ya rage shine da gaggawan barin wurin nan kowa zai kama harkan ka ce babban abin da kuke bukata yanzu shine a yi gaggawan barin gurin wato eh, ya karyata labarin da ke cewa ba kwa so ku bar gurin a yanzu wani hali in kina so ma ki tabbata sai in koma camp din in sa mutane ki ji da hausa da na tabbata tabbata muke cewa wannan magana ƙarya ne ba gaskiya bane to yanzu kamar a ina mutane suke rayuwa inda suke kwana da sauran abubuwa da ah, gaskiya eh, kamar yadda nake ga miki cikin kokari sun ba da camp mutane na zaune a wurin kuma ana dafa musu abinci kuma ba su abinci gaskiya to muna godiya kwarai da gaske to alhamdulillah na gode saka tattaunawa kenan tsakanin rukaya abba kabara da alhaji bala tijjani duk da cewa